to wallahi in gaya maka ba za ka auri so da ba. To wai saboda me? Ubanta ba ta so, ubanta baya so. Ni kaina ba na son ka. Ye? Ba ma son ƴan uwanku. Wai ba ma ni kaɗai ba har da ƴan uwan nawa ga baki ɗaya ma ba a san su, har da su. Me ku waye ku? Allah sarki Saude, Saude masoyiyata, Saude sarauniyata, Saude zumata. Saude wallahi ina mugun san ki Saude. Idan da gaske ka fito ai auren nan mana. Da gaske nake yi mana Saude da gasken gaske ma duk garin nan waya kai ni san ki ai ko ƴan gidan kuma ba su kai ni san ki ba ke ma kuma kin sani to amma me yasa kika ga wannan maganar? Dan ni na gaji wallahi. To ai ni ma na gaji ni ma ai na matsin aure ki ko dan haka ni ma ai ina son auren nan. A mu kuma iya dama an baka. tsawon shekara hudu? Gaskiya dai kan saude saude mun sha soyayya gaskiya. <laughs> Tsawon shekara hudu muna soyewa. A garin musulmai? ba garin wasu su ba. To sau da yanzu me yin wannan maganan kuma ko shekara goma muka yi muna soyayya ai ba laifi ba ne ko. Ai musulmai da aure aka san su ilu ba da wani abu ba. Kuma haka ne sau da kina da gaskiya to amma kar ki damu akan ki wallahi zan yi buga buga in nemo kuɗin sadakin ki kai akan ki sau da wallahi ko akuya ta sai na sai da an kawo kuɗin auren ki. <laughs> saude ki daina bata rai mana saude ki kwantar da hankalinki in Allah da ni ne mijinki saude ina nan tare da ke ba zan bar ki ba na rike ki ba zan bar ki ba ke na bai wa sirrin zuciya karki damu ko mun wahala ina tare da ke saude ina nan tare da ke kaska rabu mai jini. Ai ni sau da kawai na raba amma kaskan ne ni don haka dan Allah baba ki ya hakuri. Ai hakuri ya aura min sau da kawai. To wallahi ga maka ba za ka aure sau da ba. To wai saboda me? Ubanta ba ta so, ubanta baya so. Ni kaina ba na son ka. Me? Ba ma son ƴan uwanku. Wai ba ma ni kaɗai ba har da ƴan uwan nawa gabaki ɗaya ma ba a san su. hadda su me ku waye ku eh mu ba komi bane dama amma dai gaskiya a haƙuri kawai saboda ni ina son Saudiya a haƙuri a duba lamarin nan kan ƙara ganin ka ka ka sake zuwa kofar gidan nan haba baba karki ce haka mana ka araba ni da saude saboda in na rabu da saude zuciya ta bugawa za ta yi na mutu da haka ki yi haƙuri ka dala ban haƙuri ka ji na gaya maka idan ka sake zuwa kofar gidan nan da ni da kai ne har gidan ku zan je in samu mahaifinka kwara masa yana zaune zan kwara masa ruwa ba damuwa saboda an gaban da kuɗi ni za a ba wulakanci a hana na auren saudi wallahi ban ji daɗin abin da aka yi maka ba damuwa sau da kake damu ai na san ke kina so na don haka ne ma zan yi tsayin daka na gana ne mu kuɗi saboda dai mu yi arziki ko da arziki har abada ina kun gaje shi Kamar ya. Idan ƙarya ne ka je ka tambayi lamma. Baban na zan tambaya? Ka tambayi lamma ya baka labari. Lalle kam ni ba sai na tambaye shi ba kawai na san dai ba mu da kuɗi kuma komi dai ai zai iya canjawa. Kaga wannan yarinyar? Saudatu? Ba za ka aure ta ba har abadan duniya. A mutu. dan Allah baba ki yaƙuri ki daina faɗa haka in na rabu da saudatu fa mutuwa zan yi zuciya ta bugawa za ta yi wallahi ko mu wulakanci ne sai na jure akan dai saudi ni gaskiya ba zan iya jure wulakanci ba kai dalla gafara kai baka san soyayya bane shi yasa kake faɗan wannan maganar in kai ba za ka jure wulakanci ba a wasu za su jure ni ma ba jure wulakancin nake in ku ba za ku jure ba to ni zan jure in duk duniya ba wanda zai jure wulakanci akan soyayya to ni zan jure akan saudi da za ka rabu da saudi da ba wanda zai ƙara wulakanta ka a cikin dangin su domin ka rabu da yasu na fada muka na damu amma kanan zan sanya hakuri ba zan rabu da sauda ba yanzu ba za ka yarba da sauda ba duk wannan cin mutuncin da aka yi maka gaskiya dai ka an ci mutunci na an wulakanta ni yanda ya kamata ba karamin wulakanci ba wallahi kam kuma ni a haka nake son saude ba zan iya rabuwa da ita ba duk wulakancin da za a mu kai banza ne na gidan gaba ma kuwa in dai akan saude ne dan ina rabu da saude na shiga uku da wa zan yi soyayya ga mata nan burjik a cikin gari wanda idan ka ne ma za a baka haba da Allah kuma fa haka ne wallahi ga mata nan Bridget a gari musamman ma a Kano saboda yanzu an soke lefe ga mata nan Bananza kai gaskiya na gode da ka bani wannan shawara yanzu ma na ji har na Saudi ba na son ba na san ganin ta ma ayo ainihin yanzu na ma tuna kaina ya buɗe Kano kawai zan je gidan kawuna ya aura min yarinyar sa Talatu kar ka sa a ranka cewa ma Talata ka ce ina kai ina Talata talagala ke ɗaukanta da kai ta birni ya mata fulawa a sa mata haƙorin maka ai mata kwalliya yarinya duk garin nan waye kai ta kyau ni kuma duk garin nan waye kai ni muni ko to ai shikenan tun da auren ba dole bane sai na yanzu amma fasa an fasa auren talaka ya fi sauki saboda idan na ya ɓaci tallafin ma da nake baku zan daina gaba ɗaya. A'a kawu ai ba za a yi haka ba ba na ce na fasa auren talan ba ai shikenan magana ta ƙare ko ai da talan ma gwara ka dinga kawo mana tallafin nan muna yagijewa ya fi sauki. Yaro yaro ne ƙili da haƙura kai da noma da kiwon ka har Allah ya haɗa ka da lokacin da zaka samu ka. Kuma haka ne baba wallahi gwara mutum ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi in ba ba baka dube ni fa duk hankalin nan na wai an kasa bani matan aure saboda dai ban da kuɗi. Kai duk hankalin talaka kallon mahaukaci ake yi ku dakata ku dakata kada ku kalla kawai ku wuce idan kuna buƙatar samun wasu sababbin bidiyoyi na masu daɗi fiye da wanda kuka kalla a yanzu to ku je youtube channel ina mai suna sai na faɗa tv wannan shine hoton youtube ku yi subscribe ku danna ƙararrawa domin sani a duk lokacin da na daura na gode